Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a ma saurare assalamu alaikum alheri grace abdi ce tare da sarfilu hashim gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau talata ta farko a watan disamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai yawan marasa aikin yi a najeriya ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar inda ya kai miliyan goma sha shida shugaban amurka donald trump ya ayyana ranar gobe laraba a matsayin ranar makoki a amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban kasa george h.w bush babban sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta sake lale kan batun harkokin tsaro biyu bayan karin hare-hare da mayaka ke kaiwa an ba da wani umarni ga shugaban tsaro na najeriya gaba ɗaya wato chief of defense staff na mai fito da wasu tsare-tsare na musamman kan yaƙi da ake yi fito da sababbin dabaru kuma a garan bawo kan tsari shugabanci na wannan rundunonin Za ku kuma ji fashin baki kan rayuwar shugaban Amurka na 41 marigayi George w. h. Bush sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. yawan marasa aikin yi a najeriya ya ƙara da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton da hukumar ƙididdiga ta fitar na watan nuwamba haka kuma ana sa ran ƙarin wasu mutane miliyan biyu za su rasa aikin sa ƙarshen wannan shekarar wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ta wuce kasar india inda ta zamto ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabannin zaben shugaban kasar da ke tafi a watan fabrairu a watan satumbar shekarar ta gabata najeriya ta fita daga cikin matsalar tattalin arziki mafi muni ta fuskanta cikin shekaru talatin inda yanzu ake fatan ta samu farfadowa amma rashin aikin yi da talauci na ci gaba da samun gindin zama a kasar inda kimanin kusan mutane miliyan 200 ba su da aikin yi kwata-kwata. Najeriya na bukatar ta kirkiro ayyukan yi miliyan hudu a duk shekara idan har ana so a fita daga cikin wannan kangi wanda ke zama babban kalubale ga duk wanda ya samu nasarar lashe zaben watan Fabrairu. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya nuna fariya akan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar china xi jinping inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china wadda nan take za ta baiwa manoman amurka damar sayar da kayayyakinsu da suke nomawa ga beijing kasuwannin hannun jari a asiya da turai sun yi tashin goron zabi bayan tattaunawar trump da shi waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyun da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun amince ranar asabar a argentina cewa babu wata ƙasa da za ta ƙara sakawa wata haraji kan kayayyakin da suke fitarwa har tsawon kwanaki casa'in yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan bayanan yarjejeniyar cinikayyar kasuwar hannun jari ta amurka ta buɗe cikin sa'a a farkon wannan makon mai bayo shugaban amurka shawara kan tattalin arziki larry kudlow ya ce china ta yi wa amurka alkawarin sayan kayayyakin da ake kera amurka na sama da dala tiriliyan daya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ayyana ranar gobe laraba a matsayin ranar makoki a amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban kasa george h.w bush mai shekaru 94 a duniya shugaban kasar amurka na 41 wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki ya kuma jagoranci yakin da ya tilasta wa saddam hussein ficewa daga kuwait a shekarar 1991 mutane biyu da suka yi aiki karkashin gwamnatinsa tsohon sakataren harkokin wajen amurka james baker da tsohon sakataren tsaron amurka kuma mataimakin shugaban kasa duk cheney sun bayyana gidan talabijin na fox news ranar lahadi inda baker ya bayyana mr bush a matsayin ɗaya daga cikin shugabanni masu kyau da suka yi mulkin amurka a wa'adi daya tal It's pretty obvious as people look back and as people are recollecting the Bush presidency tsohon babban shugabannin hafsin-hafsin soja kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro colin powell ya ce shugaban kasar na 41 kuma matukin jirgin sama lokacin yakin duniya na biyu ya san illa yaki don haka yake kokarin ganin bai yi amfani da sojoji ba a yakin golf na farko jiya litinin aka ajiye gawar bush a majalisar dokokin amurka wadda za ta kasance a can har zuwa gobe laraba inda za a gudanar da babbar karramawa ta ƙasa a majami'ar national cathedral kafin a mayar da gawarsa zuwa jihar texas inda za a binne shi a ginin ɗakin karatunsa ranar alhamis Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi. Da yake magana jiya Litinin ranar farko a taron da ake gudanarwa kan sauyin yanayi na makonni biyu a Poland. Guterres ya ce taron da ake gudanarwa shine taro mafi muhimmanci tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris ya yi kira ga kasashe kusan 200 da suka halarci taron da ake na birnin Katowis da cewa su ɗauki matsalar sauyin yanayi da muhimmanci da kuma yin amfani da ƙa'idojin yarjejeniyar faris ta shekara ta 2015. Babban abin da ke kunshi cikin yarjejeniyar 2015 ta faris shine rage gurɓataccen iska da takaita zafin da duniya ke fama da shi da digiri biyu ma'aunin Celsius zuwa shekara ta 2030. shugaban amurka donald trump ya cire amurka daga yarjejeniyar ta faris saboda abin da ya ce wai za ta kawo matsalar tattalin arziki daga ƙarshe jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta buƙaci ƙasar iran ta sake fursunonin siyasar ta bayan da aka wallafa wata wasikar haɗin gwiwa da iyalan mutanen da aka kama suka rubuta kuna a zuciyoyinmu ga iyalan da suke faɗin duniya waɗanda masoyansu suka zamto fursunonin siyasa a Iran a cewa hali jiya Litinin. Halayyar Iran na kama da 'yan wato halayyar Iran na kama 'yan kasashen waje ciki har na kama 'yan kasashen waje ciki har da amurkawa wannan wani misali ne na yadda iran take nuna bambanci kan yadda sauran kasashe ke yi iyalan wasu fursunonin siyasa bakwai ne da ke tsara a iran suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa jiya litinin zuwa ga shugabannin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kafofin labarai suna mai nema a ɗaukin matakin da zai kai ga wato sakin fursunonin a gaida sarfilo hashin gumel da karanto labarai To madalla bari mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda ake ci gaba da fuskanta hare-haren mayaka. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da rahoto kan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na baya-bayan nan. Duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar kalubale a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga karuwar hare-haren 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas aika-aikar 'yan bindigar zamfara a shiyar arewa maso yamma da ma aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. Gwamnatin Najeriya jiya ta bayyana ɗaukar sabbin matakai don shawo kan al'amarin. Ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali ya gana da hafsoshin sojojin ƙasar a yammacin jiya ga kuma ƙarin bayani da kakakinsa kanar tukurgusau Yamin. An ɗan samu matsaloli na taɓarɓarewar tsaro so a sakamakon haka ne aka ba da umarni na musamman ga shi shugaban rundunar sojojin najeriya ta kasa. da ci gaba da zama a maiduguri domin da ci gaba da sa ido ta aikin tsaro wanda ake yi a notis gaba daya haka kuma an ba da wani umarni ga shugaban tsaro na Najeriya gaba ɗaya wato chief of defense staff shi ma ya sake tsari na mai fito da wasu tsare-tsare na musamman kan yaƙi da ake yi da na kudu maso sun fito da sababbin dubaru kuma a garan bawo kan tsari shugabanci na wannan rundunonin wanda sun shafi na operation Last dole da kuma delta safe kenan da kuma na sharan daji wanda na jihar zamfara an ba da umarni na musamman ga wanda ke jagorancin takwas wanda ke da headquarters shi a garin sokoto kenan shi ma ya dawo da hedikwatar shi zuwa cikin jihar zamfara domin ya sa ido kan matakan tsaro da ake ɗauka domin a tabbatar da cewa an gyara lamura. gwamnatin tarayyar kazalika daga yanzu ta soke ba da kwangilar sayo makamai maimakon hakan yanzu za ke ciniki ne kai tsaye tsakanin gwamnati da gwamnati an ba da wannan umarni kuma za a sau wa'annan kayayyaki bisa ga tsari da gwamnatin tarayya ta kawo na sau kayayyaki daga waɗanda ke kera su hanyar amfani da gwamnati zuwa gwamnati. yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan matakai ka iya yi musamman duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a daidai lokacin da najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, najeriya. Umarni yake son magurin manya don ba ya shira. Shi aikin soja sai jan namiji wanda ba ya yi shira. Wayo ina kuke mazan fama ku ne muke shira filin daga. Haka yake, to yau aka shiga kwana na biyu na damar da aka ba Amurkawa su karrama shugaban ƙasar na arba'in da ɗaya George H.W. Bush a wani ɓangaren zauren majalisar tarayyar ƙasar na ban girma. Aminu Yakubu Lame wanda ya shafe sama da shekaru talatin a nan Amurka ya yi tsokaci kan rayuwar tsohon shugaban kasar. To margayi zan ce margayi Bush babba. A gaskiya dai wato mutum ne wanda kamar yadda koda 'yan jaridu wato masu bayani ke faɗa yanzu babu irinsu a cikin wato Republican Party. Mutum ne wanda yake yana da ra'ayin riƙa a wasu fanni haka dai na rayuwa amma kuma dai yawanci ra'ayinsa kamar a tsaye yake wato ba mu ra'ayi ne wanda yake da ra'ayi kamar na wasu ra'ayin rikau wanda suka kwace republican party yanzu saboda ya ya wadata wa jama'a kuma wasu abubuwansa wato na shirye-shirye musamman a kasashen afirka ma ya dan kwatanta gaskiya da san jama'a mutum ne mai san jama'a kuma baya nuna yawanci bambanci da haka a karkashin sa wato yawanci akwai bagake da yawa wanda sun dan ci gaba kin ga kaman wasu a shirye-shiryen shi Afirka kamar na maganin nuka na masu HIV da AIDS da shauransu hakan nan ya mai da hankali sosai bisa kan wannan Afirka to haka kuma ko a nan a america din ya yi ayyuka sosai wanda kamar da wannan wato shahararren dan wasan kwallon kwando dinnan magic johnson da ya sa shi a wani kwamiti a wato na hukumar gabatar da shirye-shiryen tattali da shawar da kuma ba da magani wa masu wannan ciwon HIV da AIDS a kasar nan ma kafin kuma har zuwa kuma kasar Afirka. To kuma kin ga akwai wasu kamar wato shi wannan General Colin Powell wanda ya yi aiki da shi sosai ya zo kuma ya aiki wa ne wato sakataren kasashen waje na ɗansa lokacin da ɗansa ya zama shugaban kasa wato shi george bush jr mm. To, mutum ne wanda ya yana da son jama'a kuma ya, kamanta gaskiya dai a zamaninsa. Waɗanne nasarori za ka ce ya cima a Amurka yayin shugabancin shi na, wa'adi ɗaya da yi? To, nasarori da ya yara kin ga akan za a ce to ya kori Saddam Hussein a Kuwait. babban abu kenan wato dai wani sha'anin harkokin kasar waje wa yawanci shi yasa da eh, za a san shi da wannan yaki wato a Kuwait da kuma da kuma batun tarayyar Soviet dinnan da aka ake ambaton yawa da cewa shi ya rushe to amma kuma kin ga wannan wato shanin rusar da tarayyan soviet ko da yake watakila za a ce tun da shi ne mataimakin reagan tun lokacin reagan ne abin ya fara eh. to kuma da shi bush din ya ci gaba da shi eh ana batun daidaita dangantaka tsakanin kasashen yammaci da haka eh. haka haka to a eh, dai wato ya ci ya ci an ci wa nasarar hakan dai a karkashin bush hmm. amma in aka duba tarihi tun daga ko da yake shi yana ci bush din a lokacin mataimakin shugaba Lagos na tun lokacin wannan abubuwan suka fara tun da kin ga abubuwa ne wanda kaɗan kaɗan suke kaɗan kaɗan ke tafiya har kuma aka zo aka ci wannan nasara cewa aka ya zama na Jamus a rushe wannan gani wato Jamus na yamma na kudu da yamma sun haɗu sun haɗe sun koma ƙasa ɗaya ya zama na kuma shauran ƙasashen wato ƙungiyar Soviet Union su ma da kaɗan kaɗan suka fara rushewa. aminu yakubu lame kan rayuwar marigayi george h.w bush sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shirinmu na hantsi domin ci gaban wannan bayani har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo nan washington ke cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya ushe malam ya kamata a mai tambaya saboda mai buhari ya ba kowane talaka dama a hannun shi cewa je ya zaɓi abin da yake so to a yanzu kenan an ruguza maganar janar muhammadu buhari jama'a barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington shin kan kundin tsarin mulkin jam'iyyar mai mulki a najeriya ta apc ya yarda da akidar automatic ticket ko kuma zarce na 'yan majalisun tarayya musamman na najeriya din sannan ta yaya jam'iyyar apc take da tabbacin cewa 'yan takarar nan da ta tsaya kai da fata lalle sai sun tsaya mata takara za su iya cin zaben su idan allah ya kai mu shi ainihin zaben na shekarar 2019 kuma sannan waɗanda gwamnoni ne suka tsaya kai da fata su ma sai sun ga bayan shi madugun apc ɗin wato adams shimole wannan suna daga cikin abubuwan da muke fatar mu taba shirin yau wanda shiri ne da wakilin ma'aminan mustapha nasiru batsari shirya mana tsakanin aminu musa bobi mai baiwa gwamnan jihar ta neja shawara kan harkokin yankunan kananan hukumomi da kuma umar muhammad burgu daya daga cikin yan jam'iyyar ta apc biyo bayan takaddamar da ta faru a matsayin wato a sanadin matsayin da helkwatar jam'iyyar apc ta kasa ta ɗauka na lalle lalle sai ta mai da wasu 'yan majalisar tarayya zuwa kujerunsu. shi kansa gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello ya nuna bacin ransa matuka akan wannan al'amari da apc ta yi wanda ya ce ba jihar sa kaɗai ta shafa ba ma kusan jihohi ba ma mai muni kamar na zamfara da na akwai zamfara akwai a jigawa akwai a sai nasu nasu bai kai namu domin nasu yanzu aka fita ɗaya ne mu namu muna magana sai mu guda uku duk an kada su ɗayan majalisa dai wasu an kada su namu ya fi ya fi tsanani shi sa muke bi a hankali amma dai ni a matsaya na shugaba ban tosa kowa ba na ce kowa je bi hakkin kuma ina tare da su ɗari bisa dari sun wahala ni na tabbata ga Allah sun wahala sun kashe dukiyansu babu inda da ba su ci bane yawon abu daban sai su rubuta kaddara saboda haka muna gaya mutanen mu muna mu gaya shugaban kasar ran shi ya ɓaci muku muku muku da wannan abu ya ran shi ya ɓaci ya sa wa amma insha Allah insha Allah za su samu da hakkin su haka ne to yanzu bari mu maida ku ga abokan hira namu na can mina inda za mu tashi daga inda ɗaya daga cikinsu yake kalubalantar wannan tikitin kai tsaye ko automatic ticket ɗin da jam'iyyar da apc take bai wasu 'yan gaban goshinta domin su sake tsaya zaɓe. ni abin da ma abokin mahara na nake mamaki shin maganar automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar apc na ɗaya kenan na biyu shin wani doka ya ba david umar da dr sabi da bai ba a mustapha na e ba wato tambaya ce kai eh. to kai ka ji tambayar da kai honorable eh ai na riga na faɗi to a wurin bayani na shi sanata na zun'e ina sa ran ni ba a zun'e nake ba amma ana tambayan batun automatic ticket ina ne aka sa automatic ticket ba magana automatic ticket magana ne na korafi mun rubuta korafi mun kai mu kore jama'iya kuma ta yi consider abinda muka rubuta mata kuma ta dauki tikiti ta ga mu ne muka cancanci mu saki tsayawa ta kun mika muna magana ne ba automatic ticket ba automatic ticket ba su suke kiran shi automatic ticket hmm. mu ba tumatir ke muke kiran shi ba illa iyaka korafi muka rubuta musu sun ga korafin mu sun ga abin da ya cancanta kuma sun yi na mato me zai hana a ce a sake zaben babu lokaci ne a akwai lokacin da ainihin take ɗiba babu lokaci yanzu kana nan so su yi hakuri abin da nake wada musu kenan su yi hakuri dai mu haɗu a matsayin mu na yan gida guda mu taru mu kakkaɓe nan da muke ganin kamar suna ƙara hitowa suna neman su zama na barazana duk da ke ba barazana bane da iko Allah za mu kawo su. Na wani abu ya ku yi haƙuri don ku ciyar da jam'iyyar gaba. eh to ai ciyar da jam'iyya gaba ita ne a ba abin da talaka ya zaɓa. wa'inda talaka ya zaɓa ne a zon c muna da makaman bargu a zon b muna da 313 wanda su talakawa suka je suka jewa ƙura'a ba kwaɗa ba zagi sannan abun mamaki a zon dina in har ana tunanin automatic ticket amma shi ya ce ba automatic ticket ba ne ah, automatic ticket ne ya kai ke shi adam oshimala ya faɗi da baki automatic ticket ya basu saboda yana ganin wai sun yi halacci lokacin da eh, shi adam oshimala hujjojin shi da ya bayar wanda yake ba su da amfani ga talakan najeriya cewa wai ana tunanin idan an basu su za su zo ba za su cige buhari ba ko a sanata na pdp wallahi bai tunanin cike buhari a halin da ake ciki yanzu saboda me ai sun san halin da za su fuskanta a hannun talaka saboda mai buhari ya ba kowane talaka dama a hannun shi cewa je ya zaɓi abin da yake so to a yanzu kenan an ruguza maganar janar muhammadu buhari kuma ya kawo ido ya sa masu wanda yake mun san cewa muna da nasara a lokacin da zai furta zai muna adalci a ƙasa. da kai kaji wai ah, shi kamar adam oshomale kamar bai bi abin da buhari ce ba kana da yaƙini akan wannan magana ne to wannan maganarsa ce amma illa iyaka na sani janar muhammadu buhari shugaba ne ga jama'iyya uwar jam'iyya ne gaba daya shi kuma tsarin da aka yi muku yanzu an ba mutanen ku automatic ticket kamar ko da yake kace kai ba automatic ticket bane eh, korafi ne to amma to amma kana ganin za ku kai gagaci misali a babban zabe an bar ku za ku yi wani tasiri ba za ku sha kashi a wata jam'iyya ba ba mu yi zaben bane shekaru uku da suka wuce a 2015 ba mu muka shiga zaben ba kuma mun yi nasara insha Allah za mu sake nasara 2019 da ikon Allah yanzu daga ƙarshe mine ne fatan ka musamman babban zaben nan da ke tafi ganin nan naija kuna hawa ma da rigingimun nan na cikin gida ma kafin a kai babban zaben to fata na dai kira ne zan yi ga 'yan na 'ya'yan jam'iyyar apc ina kira gare su mu yi haƙuri mu mai da komi ba komi ba komai ya wuce duk irin da kuntata maka shi mulki allah yake ba da shi kuma yana karɓansa a lokacin da ya so yana kuma ba da shi a lokacin da ya so ga wanda ya so amma kana da wani bayani akan gwamna misali tunda a baya ka ce akwai wasu shafafu da mai eh to bayanin da zan yi akan gona ba kan gona kawai ba har da kansu shugabannin jam'iyya a jiha su rika yi wa 'ya'yansu adalci su ɗauka kowa duka ɗaya ne saboda shi sanata sahabi mai gidanmu yana da irin nashi mutanen shi ma makamin bargudu ya tsaya takara a can namu zun din zun shi ma na da irin nashi mutanen saboda haka kaga kowa yana da muhimmanci a jam'iyyar kowa ba abin yawa ba ne. Kafin da ake da muka ji kamar su musamman ma 'yan jam'iyyar suna faɗa sau da yawa wayanda aka zaba 'yan majalisun tarayyar nan in sun wuce ba kasakau suke dawowa ba sai lokacin yakin neman zaɓe yana suke waiwayo musamman ita jam'iyyar a nan matakin jiha. Duk yadda aka yi mutum ko da a gidanku yake in yana mulki insha Allah sai ya yi wani bai yi wani ba. wani abu daga karshe me ka rufe mana to daga karshe ni abin da ke bani mamaki an so shi da na tambaye shi ma gagara bani irin na farko na tambaye shi akan sanatan zon a da aka gagara mai adalci in ma shi aka adalci kaji ce kila shi bai rubuta koke bane kuma ai shi ah, ba zai saboda yanzu amma tunanin ba zai iya ba zai iya da ansa a madadin wannan sanata ba tunda ba ba zon din shi yake ba amma ai mun tabo har wani jiha mun tabo jihar Kaduna in an ba mu dama muna iya tabo wasu sanatoci a wasu jihohi da aka gagara mai su adalci sannan abu ba ga ma shi wannan sanatan da kake magana baka ga ya bar APC ba ma gaba ɗaya eh ya apc saboda yana ganin ba a mashi adalci ba kuma suna cewa wai akwai wasu masu shafa ni ban san ni ban gwamnatin Niger ba tare da wannan takarar sanata da za a ce wai ko sabi ko makama shi yana da mai gida ma yan takarar su suka ci yake da kana nihin yadda makaman bargu wato zakari yake a wurin gwamna haka shi ma sanata sabi yake haka sanata sabi yake haka shehu sulo yake abun mamaki ma abun da ya rikitar da adam oshimale wanda yake mutane da kuka nace dole sai an cire su shi adam oshimale ya kamata a mai tambaya shin akwai wani dan takara ma rabi eh, misali ɗan takara ne na sanata bai sai fom ɗin takarar rep ba amma wai kuma sai aka da ce ana tunanin adam oshimale ya rude ya rikice yana tunanin wai ba shi kuma tiketi na house of rep shin idan wata jam'iyya ta kai kara kotu ka gaba ta yi takara da kowa ba ma'a yanzu shi adam oshimale nan menene ra'ayinku a gwamnan naija na cikin wanda ke so a cire shi Eh, yana cikin wanda ke so a cire saboda ya kare mai eh, gwamnatin jihar Neja adalci saboda gwamnoni suna ɗaya daga cikin wanda suka kai shi wurin nan jihohin nan an saka musu mara ne uwar jam'iyya da shugaban kasa Jan Muhammadu Buhari shi ya saka musu mara ya ce su je su yi abin da suka ga ya dace a jihar su da abin da mutanen kasa suka suka amince kuma mun tara sarakuna mun tara yan majalisun tarayya mun tara yan majalisun jihohi domin su amince da abin da Muhammadu Buhari mutanen kasa da jihar neja da yawunsu su suka amince a yi direct primary ba indirect primary ba saboda me a can suna kallon indirect ana zaluntar talakawan najeriya shi ma buhari tunanin shi kenan shi yasa ya kawo maganar zaɓi ga kowane jiha ai wani jiha sun yi indirect primary da kuna ga shi cire oshomale daga saman jam'iyyar nan zai haifar mata da mai ido ana dab da zaɓe eh, saboda ba magana haihuwa da zaɓe saboda yana so ya haihu muna da wani dan karamin yaƙi ne in ya ce can da ya wuce ya ce kokari yake gyara jam'iyyar nan kuma ana ga yana ci ya ce gwamnonin nan bai so su takura shi kuma ba su suke mulkin jam'iyya ai in yana kokarin raya jam'iyya ne wannan yana kokarin rusa jam'iyya ne amma honorable an ce kowa ya je ya zaben da ya ga ya fi mashi a jihar shi eh. a nan na ja kowa ga abin da ya faru an samu rikita rikita an yi ta gudu da akwatuna eh mm. ba ka ga ko nan ma eh, isa hujja akwati a jihar Niger saboda dukkan mu ya'yan jam'iyya ne a dokan jam'iyyan ta ba da dama cewa a mataki na karamin hukuma da za su a kayan zabe jam'iyya ne su ne malaman zabe su je su hannun ma nan. executive su zo su gudanar da zaɓe a warwar bayanai sun nuna akwai wasu wurare ma da hatta da katin zaɓe an yi zaɓen fidda gwani na jam'iyya ah, ina ganin kamar kaji wannan labari mun ji labari sai eh, cewa wasu ba katin jam'iyya suka zo da shi ba ainihin voters card suka zo da shi wurin zaɓen fidda gwani kuma kaga wannan ya saba maka'ida. katin zama dan jama'iya kaga wani dan jama'iyyar pdp ko dan adc ko dan afga ko dan prp yana iya zuwa da voters card din shi ya zo ya queuing a zaben cikin gida na apc kaga ya zama wannan ba ka'ida bane ka ji da aka ce da kaman kalaman da ya cewa gwamnan naija na cikin masu son ma a cire shi male kai ya kaji a shine na ce a na shiga nin shi gwamnan naija osho male bai mashi adalci ba a na shiga nin amma mu ya muna saboda haka in ya yunkurin cire shi in ya samu nasara shi ya sai To madalla, to wannan shine kashin kashe na wannan muhara akan rigingimin siyasa da suka biyo bayan zaben fitar da gwani da aka yi a wasu sassa na Najeriya da suka hada da ita jihar Neja. Idan mun dawo makon gobe matasa ne za su barji su kan gwamnatin Buhari. Ka yadda cewar Allah ne ya kawo mun sauƙin wannan abu. Na yadda Allah ne ya kawo mun ne sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shi ne Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya to ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kudin nan nawa da na tura a dawo mun da su dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana haya gagar cewar a biya shi kuɗin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan sabon shiri a ranar talata mai zuwa daidai wannan lokacin Allah ya kai mu zai bari mu yi godiya da ko ban kwana ga bakin mu na ita jihar ta Neja wato Aminu Musa Bobi da Umar Muhammad Burgu da kuma shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da shirya mana wannan muhawara a can Mina ya ce lomana ita a nan Washington. Na madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto mun bar ku lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya karu da kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekarar inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton da hukumar kididdiga ta fitar na watan Nuwamba. Hawa kuma ana sa ran karin wasu mutane miliyan biyu za su rasa aikinsa a ƙarshen wannan shekarar. Wannan munan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce kasar India inda ta zamto kasar da tafi kowace ƙasa yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabanin zaben shugaban kasar da ke tafi a watan Fabrairu. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya nuna fariya kan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar china shi jinping inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china wadda nan take za ta baiwa manoman amurka damar sayan kayayyakin da suke nomawa a ga beijing kasuwannin harin jari a asiya da turai sun yi tashin goron zabi bayan tattaunawar trump da shi waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya. haka kuma shugaban amurka donald trump ya ayyana ranar gobe laraba a matsayin ranar makoki a amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban kasa george h w bush mai shekaru 94 a duniya shugaban kasar amurka na 41 wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki ya kuma jagoranci yakin da ya tilasta wa saddam hussein ficewa daga kuwait a shekarar 1991 Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antony Guterres ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi. Da yake magana jiya Litinin ranar farko ta taron da ake gudanarwa akan sauyin yanayi na makonni biyu a Poland. Guterres ya ce rahoton da wato taron da ake gudanarwa shine taron mafi mahimmanci tun lokacin da aka samar da na sauyin yanayi ta birnin paris to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hansi inda za ku ji rahoto kan yaye ɗaliban jami'ar sule lamido a jigawa da kuma kiran da shugabanni suke yi kan buƙatar zaman lafiya lokutan zaɓe kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa e hausa.com ko kuma yin muhawara a hanyoyin sadarwar mu facebook da twitter yanzu a madadin sarfilu da cd da injiniyan jimmy alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.